الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وتعث محمد إلى كافة أهل البدء والحذر فأحل وحرم وأباه وحذر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سراه يألم السر وأكفى ويسمع عنين المضطر ويرى وأصلي وأسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya kuma dawo da mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci masjidu ahalul baiti was sahaba da ke Hausa Road a wannan unguwa ta mu ta tudun wada a wannan gari namu na kaduna allah kaɗai nake roƙo da dukkan sunayensa masu tsarki wanda in an roƙe shi yake karɓawa allah maɗaukakin sarki kada ya sa abin da muke karanta ya zama musiba a kanmu kafin nan akwai tambaya ƙwaya ɗaya da za mu amsa mai wannan tambaya ya tambaya cewa shi ma'aikacin banki ne ya karɓi kuɗaɗe masu yawa a banki da niyyar ya jujjuya wannan kuɗin ya yi sana'a ta kuma kuɗin sai ya kari sai kuɗin ya lalace daga ƙarshe ma ya haɗu da 'yan wannan suka karɓa rago kuɗin an fahimta ya ta shin yana da munasaba wannan abin da yake faruwa da shi lura da hanyar da ya karɓi kuɗin shi yasa ya samu matsala za mu iya ce maka e haka ne da wannan magana akwai wani babban ɗan kasuwa da ya faɗa mu ya ce malam faɗin Allah da ya faɗa ɗin nan ya ce ya mahaƙullahu riba wa rubis sadaqat wallahu la hibbu kulla kafarin asim ya ce mu ne ya kamata mu gasgata wannan ya ce domin shi ya san akwai mutanensu da yawa 'yan kasuwa wanda suka yi mu'amala da banki ta hanyar rance Allah ya karya su ina fata an fahimta da zaran ka je ka ci rance to shikenan dukiyar rigba ta shiga ta shiga ciki sai kaga Allah ya kwashi albarkar abin ya baka da wahala yace kuma a iya sanin shi cikin kaso mutane kaso goma yace da kyar ake samun kaso yace a cikin mutane kaso goma in suka je suka ciwo bashin banki da kyar ake samun kaso bisu biya kaso takwas in dai suka je suka ciwo bashin banki to ba sa iya ainihin wato biya ina fata an fahimta wannan shine Allah ya kiyaye kuma sai a ɗauki darasi a tsare ainihin wato gaba Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ramma ayi da muka karanta amanar rasulu za mu ƙara maimaita sai mun bayani a gurguje sai mu kammala suratul baqara yau ga baki ɗayanta eh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير حديث يا تبت cikin Bukhari mai lamba ta 508 daga Abdullahi dan Mas'udu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man qara'a bil ayataini min akhir suratul baqarah duk mutumin da ya karanta ayoyi guda biyu wanda suke ƙarshen suratul baqara wa'annan da zamu tafsirin su yau fi lailatin a cikin wani dare kafatahu sun isar masa wasu malamai suka ce kafatahu min an ya kuma laili. ya isar masa ba sai ya tashi ya yi kiyamun laili da daddare ba wasu malamai suka ce kafatahu min kulli sharri ya isar masa daga kowane irin sharri in mutum zai kwanta da daddare ya karanta wa'annan ainihin wato surorin guda biyu akwai wasu malamai ma da suka ce wa'annan surorin guda biyu wai ayoyi guda biyu wa'annan na ƙarshen suna daga cikin ayoyin da manzan Allah ya yi isra'i da miraji da ya je suka ce dukkan ayoyin ƙur'ani jibril ne ya saukar da su amma wa'annan ayoyin guda biyu da ke ƙarshen suratul bakara. wannan manzon Allah ne tattaki ya je fadar Allah subhanahu wa ta'ala da haka da ya kai ziyara sai Allah ya ce amanar rasulu manzo ya yi imani aka tambaya halin mutanen da suke tare da shi aka ce su ma sun yi imani ba irin yahuda ba ne shi ne walmu'minuna amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi walmu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli sannan wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir al-imam fakhruddin razi ya fitar da wani abu wanda yake da ban mamaki a cikin tafsirinsa yace wayannan ayoyin guda biyu amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun idan mutum yana biye da mu farkon tafsirin suratul baqara yace a farkon wannan sura ta suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala farkon abin da ya fara da shi shine yaban masu tsoron Allah da yace alif lam mim sai ce dalikal kitabu la riba fihi huddal lil muttaqin al muttaqina dinnan sune alladhina yu'minuna bil Ya ce to imanin da gaibi da Allah ya faɗa shi ne kuma ya cike Kur'anin da shi sai yace wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli a wannan gaibi ne ina fata an fahimta ina fata an fahimta yace abinda aya sura ta fara da shi kuma da shi ta ainihin wato rufi wannan abu na ɗaya kenan yace sannan Allah ya yi bayani a ƙarshen wannan sura cewa annan ladina madahahum fi awwalis sura wanda Allah ya ba a farkon sura sune al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka yace wal mu'minuna kullun amana billahi wal yawmil akhir ila akhirih yace to wannan shi ake nufi da a farkon sura alladhina yu'minuna bil ghaibi sannan ya ce a nan allah ya ce wato wa ƙalu sami'ina wa ata'ana gufranaka rabbana wa ilaikal masir ya ce ya yi daidai da farkon sura da na alladhina yuqimuna salata wa fi na alladhina yuqimuna salata wannan suke wa tsayi da sallah ina fata an fahimta kenan tsayi da sallah da ba da zakka da waye da waye shine ina wa ata'ana din ina fata an fahimta sannan ya ce a nan gurin Allah ya ce gufura gufranaka rabbana wa ilaikal masir yace yi daidai da farkon surar da Allah ya ce wa hum bil akhirati hum yuqinu su sun yi imani da dama da wa da lahira yace abinda sura ta fara da shi da shi ta yimi da shi ta cika sannan yace sannan Allah ya hikaito a ƙarshen wannan surar kaifiyatat tadarru'ihim ila rabbihim yadda masu imani suke kankan da kai zuwa ga ubangiji a cikin faɗinsa sa da zamu karanta cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqta'na yace wannan shine abin da farkon suratul baqara ta fara da shi cewa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna ina fata an fahimta to wannan yana daga cikin wato tsarin qur'ani da balagarsa da zurinsa kuma in za mu shiga suratu ali imrana za ku ga yadda suratu ali imrana take da alaka da farkon bakara da ta da kuma karshen bakara da farkon ali imrana da karshen ali imrana da kuma farkon ta. ina fata an fahimta wannan shine dan haka sai Allah madaukakin sarki yace amanar rasulu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi imani bima unzila ilaihi da duk abin da aka saukar masa min rabbihi daga gurin ubangijinsa annabi yayi imani wanda al-imani lugatan shine al-iqrar wa tasdiqu ilahan kuma shine qaulun bil lisan harshe ya faɗa abu sannan zuciya ta yadda da abin da baki ya faɗa sannan kuma gabbe su tashi su yi aiki al-imanu yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atir shaitan imani yana karuwa in ana ma Allah subhanahu wata'ala ta'a sannan yana raguwa idan ana ma ainihin wato shaidan ainihin wato biyayya imanin nan yana da rukunai wannan aya ta faɗi wasu daga ciki imanin nan yana da halawa yana da zaƙi shi yasa annabi ya ce arba'un man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma <clears throat> ya kasance ka fi son Allah da manzan Allah fiye da duk wani abu a duniya wanda ba su wato shine ka samu halawar imani sannan ya zamanto mutum yana kyamar ya koma kafirci kamar yadda yake kyamar a ɗauke shi a jefa shi ainihin wato cikin wuta wal mu'minuna haka ma mu'mine sun imani jiya mun yi bayani mun ce su ne sahabban manzan Allah su ne masu imanin farko duk wani mutum da ba sahabi ba a duniya to imanin salalibe ne ba tabbas ina ba ta an fahimta ba tabbas sai dai a kyautata masa zato amma mun ce su imanin sahabbai tabbas ne kuma duk wanda ya shakka akan imanin su to shi Allah ya rusa nasa imanin dan ba za ka yi shakka akan imanin sahabbai ba sai ka yi shakka da Qur'ani tukunna shi yasa zamu ga gurare da yawa in Allah ya tashi sai ya fara da andamin sai ya zo kansu ta yadda ba za su tabu ba sai in ka fara tabo annabin tukunna ina fata an fahimta idan ya ce laqad taballahu alan nabi sai ce wal na wal ansa idan kana so ka taso tubar sahabban to sai ka fara taso ta annabi tukunna kafin taso shi yasa nan in kana so ka taba imanin su sai ka fara taba imanin annabi kafin ka taba nasu shi yasa Allah sai ce amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbi sai ce wal mu'minuna su ma wa'annan mu'minin sun yi imani in ji Allah subhanahu wa ta'ala na ka Allah wani gurin ya ce musu ula'ika humus sadiqun wani gurin ya ce musu wa man yuqashu nafsi fa ula'ika humul muflihuna shi ya sa ma da za a shiga tawagar masu gaskiya da ya kira mutanen duniya ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma a sadiqina mu ji tsoron Allah mu kasance tare da masu gaskiya da an bar abin a buɗe kowa zai ce shi mai gaskiya ne to amma sai Allah ya fassara masu gaskiyar sahabbai na zaune gaban annabi ya ce ula'ika humus sadiquna wa'annan su ne masu gaskiyar da haka duk wanda bai shiga tawagar sahabban annabi ba a duniya bai shiga tawagar masu gaskiya ba wannan shine shi yasa za ga matsala ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama matsala ce take da girma al-imamu abu zur'a cewa idza ra'aitar rajula in ka ga wani mutum yana tauye darajar ɗaya daga cikin sahabban annabi ya ce fa'alam annahu zindiku to ka sani arne ne kawai ya bayyana musulunci a baki amma cikakken kafiri ne a zuciya ina fatan fahimta to kuma musamman ma sahabban da suka shahara da su aka fi sani da salaha da kirki da nagarta mutum na farko shine shekul muhajiri ne wal ansa shine sai na abubakar allah ya kara masa yadda mutum na biyu umar mutum na uku sai na usman ballantana a koma uwa uba a koma kan matan manzan Allah to su masu aƙidan zagin sahabbai fa duk wa'annan mutanen fa mutanen banza ne a gurinsu to shi yasa nake cewa idan ka ga mutum yana sassauci akan aƙidan masu zagin sahabban annabi ɗayan biyu ne in ma dai ko dai jahili ne bai karanta aƙidar ba bai santa ba bai san ina ta fara ba in ko ba jahili ba ne to munafunci yanzu ya shiga zuciyar shi kuma wannan munafuncin muna fama da shi an san ga inda gaskiya take maganan addini za ta taso sai a tsaya ana kama kame kawai duk wanda yake da gaskiya a tabbatar da gaskiyar shi wanda bai da gaskiya ko bai da gaskiya me yasa idan an zo taron masu tafsiri ake ta kama kame saboda wallahi in dai za a bi ka'idar yadda ake yin tafsiri a duniyar tafsiri duk dan bid'a ya daina tafsiri ahlus sunna ne kadai za su yi tafsiri saboda su kaɗai ne suke kan ƙa'ida su suke kan asali ka zo nan din an ja aya sai a ce abubakar ya ce umar ya ce usman ya ce wane ne ya ce wane ne ya ce malik ya ce shafi ya ce kai ka zo ka fassara qur'ani akan fahimtar magabata wani ya fassara qur'ani akan fahimta shi shine magabacin ta za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba ina fata an fahimta kuma wannan shine abin da muka faɗa abin da muka ce kenan bara kowa ya ji a lokacin da wani yake tafsiri yake wasafa sahabin annabi mugira bin shuba da mazinaci a cikin masu saurari wani ya buɗe baki ya ce ma mugira bin shuba Allah ya tsine mai albarka kuma haka aka sa tafsirin saboda munafunci da yake zukatan mutane yana daga cikin abin da ya kamata a yi in dai ba munafunci shine nan gaba gwamnati ta buɗe babi na tattaunawa akan duk masu bambancin aƙida ko kuwa a kira dan sunna a kira wanda ba dan sunna ba a ce kai zo kai bayanin aqidar ka yanzu ana magana ne da yawun gwamnati wanda ya kasa kara sa to daga yau yayi shiru ba zai kara magana ba a gani in an ci gaba da haka wallahi nan gaba ahli sunna ne kadai za su fito su gaba da magana dan su suke da abin da za su ainihin wato faɗa ina fata an fahimta to amma zo an ta munafunci an ce duk addinai waye waye ana ta wani nuku saboda Allah yana za a tafi akan haka kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi dukkan su sun yi imani da Allah da haka wasu malamai suka ce amana din nan fi'il madin ne mazdar din shi shine iman ar-rasul shine fa'ilun marfu'un bima ba'u harfu jarrin ne ma ismu mawsulin ne mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin bima unzila fi'il madin ne mabni lil majhul ilayhi al jar wal majrur wasu suka ce shibhu jumla shine fi mahalli raf'in na'ibul fa'il wasu kuma malamai suka ce unzila na'ibul fa'il din wato shine huwa min rabbih shine al jar wal majrur wal mu'minuna wasu suka ce wawun din nan ataf ne akan amanar rasulu wasu suka ce a'a wal mu'minuna wawun din nan isti'nafiya ce annabi yayi imani a farko bayan annabi sahabbai sai suka yi wa iman da haka suka ce almu'minuna mubtada'un ne marfu'un wa alamatu raf'ihi alwa niyabatan an ad-damm li'annahu jam'u mudhakkar salim shine mubtada'un awwal kullun dinnan shine suka ce shine mubtada'un sani amana fi'lu madin wal jumla fi'liya amala shine fi mahalli raf'in khabar mubtada sani na kullun wal jumla ismiya wato fi mahalli raf'in خبر مبتدا Billahi نا والمؤمنون كل imani بالله دسن wa دا الله وملائكته wa ملائكنسا وكتبه littattafansa لتتفنسا ورسله daga cikin maganar da na faɗa a ranar da aka zo buɗe maganan yadda za a yi tafsiri na ce akwai mutumin da yake shigowa nan garin yana da aƙidar ƙala ƙatu bai da hadisan annabi ba wannan mutumin daga cikin aƙidar shi bai yadda da mala'iku ba bai yadda da mala'iku ba ya ce ba wani mala'ika jibrilu ƙarya ne sannan daga cikin aƙida shi bai yadda da sallar la'asar ba ya yadda da sallah guda biyu ne sallar magariba sai isha'i sai asuba sai azhar ya ce Allah ya ce wa aqimus salata tarfayin nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhibna sayyi'a zalika dhikra lid-dhakirin saboda haka da safa da yamma kai ake sallah asuba da azhar isha'i sannan kuma sallah a gurin shi a ɗaya ne eh rabi in ka tashi za ka tsaya ba karatun ƙur'ani wai ya ce a karanta ƙur'ani ma rena Allah ne waya za ka zo kana ya Musa inna ni ana Allahu la ilaha illa ana fa abudini wai yanzu ka rena Allah ba Allah umarni kake a nan garin fa wannan sidi ina faɗa muku muna da sidin zai fito na biyun mun yi muƙabala da shi awa takwas na biyun wannan na farko ne na farkon da muka yi da ni da malam aminu ne ta akwai na biyun da muka yi da ni da malam salisu mai niƙabi da malam adam almandawi a ciki ya tashi ya nuna yadda suke sallah tsayawa ne ba karatun ƙur'ani sannan in an yi ruku'u ba ɗaguwa idan an ɗago kuma daga ruku'u za a tafi sujjada daga sujjada shikenan an gama sai ka tashi ka yi gaba ya ce haka sallah take a ƙur'ani sai na ce ci wannan mutumin hukumomi sun nemi sidin mun ɗauka mun bayar amma don munafunci fa ba a yi komai ba sai kai ahalin sunna in ka fito wanda ya zo da wannan bannar wai dan me kuma wai za ka fito kai magana shikenan ka zama fitinanni shikenan ka zama fitinanni to saboda haka in dai ana munafunci to ba za a zauna lafiya ba dole mai gaskiya a fito a faɗa maka gaskiya samara gaskiya a fito a faɗa masa ainihin wato rashin gaskiya sai ina ba ta an fahimta wannan yana nan shi yasa a tattaunawa da muka yi wanda aka zauna gidan shi tattaunawa ta ƙarshe wanda mu mun ce ba mu haƙura ba in dai bai zubar da makamansa mu da ma makamansa na hannunmu muna bin shi bashi ya dawo sai an ci da tattauna ku lura da wani abu duk dan bid'a a babun tattaunawa bai san tambaya ba haka bane tattaunawa malam alƙasin da ɗaya malamin ya nuna muku haka duk dan bid'a wallahi bai san a babun munazara ka ce za ka tambaya ya yadda a ta zuba tattauna a ba tambaya amma an ce an buɗe ƙofar tambaya to ya san cewa sai da hali kuma za ka ga duk munazarorin da aka yi da shi munazara ce wacce bai yadda ba a yi ta da tambaya a yana ke munazara haka ina ba ta fahimta Allah ya sa mu cika da imani wa sami sami'ina suka ce mun je wa ata'ana kuma mun bi ana buƙatar kullum a samu ya haifar da at idan ji bai haifar da biyayya ba to sai zamanto irin jin yahudawa wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura a lokacin da muka ɗauki alƙawari da ku muka ɗauko gingime man dutse aka kawo shi kan mutanen garin hankalin kowa ya tashi wanda bai sallah ranar ya fara sallah wanda yake saban Allah ya dena ga gingime man dutse kana kallo da ka daga idan kaɗai haka kana ganin ido dutse zai faɗo ma ana cewa khuzuma atina kun bi kuwa wannan littafin da aka baku na attaura ku rike shi da ku yi aiki da shi kalu sai suka ce sami ina wallahi mun ji mun yadda za mu yi aiki da shi da aka ɗauke dutsen sai suka ce wa asaina mun saba ba za mu yi ba Allah ya ce wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim qul bi sama ya amurkum bihi imanikum har zuwa ƙarshen aya ina fata an fahimta wannan yasa Allah ya ce mana ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تشر سيتي ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا Kar ku zama kamar wanda suka ce sun ji amma ba su ji ba in mutum ya ji jin bi haifar da da'ad da ake so ta haifi ba to kamar ya ji bai ji ba ne da haka malamai suka ce wannan yana daga cikin bambancin sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabban annabi musa ina fatan fahimta kamar yadda waccan kissar ta zo cikin suratul ma'ida lokacin da Allah ya tura annabi Musa je garin Baitul Maqaddas ya yaki bayan ya tura ɗan leƙen asiri suka ce ba za su ji ba annabi Musa ya matsa ya matsa suka ce ya Musa zahab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idu eh ku je da kai da Allah ku yaki in an gama sai a faɗa mana mu muna nan ba inda za mu amma sahabbai da aka zo wani yaki ce mu annabi suka yi mu ba za mu faɗa maka ba kamar yadda annabi Musa mutanen shi suka ce masa cewa idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ce masa suka yi ka tafi da kai da Allahnka da mu muna tare da kai da mu yaki haka sabon manzon Allah suka ce gufranaka rabbana Allah gafararka muke nema malamai suka ce wannan gufranaka din maf'ulun mutlaq ne wato taqdiruhu natlubu gufranaka muna neman gafararka wa ilaikal masir Allah gare ka kade makoma take inna alaina iyabahum makomar kowa tana ainihin wato gurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka suka ce wa ilaika dinnan aljaru almajrur shine fi mahalli raf'in khabarun muqaddam almasiru shine mubtada'un mu'akkar da haka takaituwar ai takadimi na mubtada da khabar yana nuna cewa kowace halitta banda gurin Allah ba inda za ta koma in ta gama rayuwarta shi yasa almasiru Allah ya ambace shi so 32 ko 22 a Qur'ani amma irin wannan ilaihil masir ko ilaikal masir guri goma sha biyu kaɗai ya a cikin alkur'ani guri na farko shine wannan cikin suratul baqara guri na biyu cikin suratul ali imran muka karanta jiya la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum allah nafsa wa ila allahil masir guri na biyu a cikin suratul ma'ida a ayata sha takwas. guri na uku cikin suratul anbiya'i wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhastuha wa ilayya al-masir guri na uku cikin suratul nur aya ta 42 walillahi mulku samawati wal ardi wa ila allahi al-masir guri na uku cikin guri na gaba cikin suratul luqman aya ta 14 wasaina al-insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amin anashkur li waliwalidayka ilayya al-masir guri na gaba cikin suratu fadir aya ta 18 sai suratu gafir gafir dhanbi wa qabil tawbi shadid al-iqab dhi tawli la ilaha illa huwa ilayhi al-masir sai guri na gaba wa umirtu li a'dila bainakum الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم يجمع بيننا وإليه المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير سيتكن سورة المنتهى آية تهؤلون sai cikin suratu tagabun aya ta uku khalaqas samawati wal ardi bil haqqi sawwarakum fa ahsana suwarakum wa al masir wanda yake nuna cewa gabaki ɗaya kowa sai ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya sa in za mu koma mu makoma mai kyau Allah ka sa kada mu yi mummukan makona akwai wanda zaka ga Allah ya ce wa bi'sal masir tir da irin wannan makomar tasu to Allah ka sa ba irin wannan makomar zamu ba alamtar ilal ladina kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar sai ce jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar to matabbata Allah ya kiyaye mutum ya mummunan matabbata Allah aya ta gaba Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا Allah ba zai kallafa ma kowace rai ba illa wasu sai abin da za ta iya la nafiya ce يكلف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الله شين فاعل مرفوع نفسا مفعول به أول منصوب هكا وسكتي إلا أداة حصر وسعها شين مفعول به الثاني وهو مضاف حاء مضاف إليه لا دنن نافياتي غا نافية غا كما نفسا نفسا نكراني النكرة في سياق النفي تأمه yana nuna cewa babu wata rai wacce Allah zai kallafa mata abin da za ta iya sai abin da za ta iya shi Allah yake kallafa mata shi yasa yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha at-taklifu masdar ne na ma na kallafa yukallifu taklif shi yasa malami alar yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani akwai al-mukallif wanda yake kallafawa yace sai an yi shine Allah sannan akwai almukallaf wanda ake kallafawa sai yayi shine bawa shi kuma almukallaf shine albaligu al'aqilu ko alfahimu lima yukhatabu bihi baligi mai hankali wanda yake fahimtar abin da ake magana da shi sannan wanda da'awar musulunci ta isa masa shine ainihin wato almukallaf to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba zai kallafa ma rai ya ce ta yi abu ba sai abin da za ta yi shi yasa wata ayin yace la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah ba zai kallafa mari yace ta yi abu ba sai abin da ya bata baka da kuɗin aikin haji Allah ba zai ce sai ka je aikin haji ba dole aikin haji zai zama wajibi ne a kanka lokacin da ka samu aikin kuɗin aikin hajin <clears throat> ina ba ta fahimta baka da kuɗin zakka dan an je lahira Allah ba zai tambaye ka me yasa baka yi zakka ba ba zai tambaye ka ba sai lokacin da ka samu kuɗin zakkan to lokacin da in ka je lahira Allah zai tambaye ka me yasa baka yi zakka ba laha ma kasabat kowace rai abin da ta aikata na alheri yana tare da ainihin wato ita sannan wa alaiha maktasabat kowace rai abin da ta aikata na sharri to yana tare da ita wannan shine faɗin Allah ta'ala da yace faman ya amal mithqala dharratin khayran yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara shine laha ma kasabat wa alaiha maktasabat abin duk da ta aikata na alheri yana tattare da za ta ga sakamakon shi ranar alkiyama abin duk ta aikata mara kyau hakanan za ta ga ainihin wato sakamakon shi ranar tashin ainihin wato alkiyama malami suka ce Allah ya ce rabbana masu imani suna addu'a ta la tu'akhidna in nasina Allah kada ka kama mu idan muka ainihin wato mantuwa malamai suka ce in tarakna fardan ala jihatin nisyan idan muka bar ainihin aiki na farilla ta ɓangaren mantuwa akwai mantuwa sannan kalmar nisiyan yakan zo a larabci bi ma'anan attar bari da gangan kamar yadda Allah ya ce wa man a'ara da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan wanda ya kau da kai daga dokata to za mu ɗanɗana masa rayuwa mai kunci a wannan duniyar wa hashiruhu yawmal qiyamati a'ama yannan za mu tayar da shi ranar alkiyama makaho zai ce rabbi lima hashartani a ama wa qad kuntu Allah dan me ka tayar da ni makaho bayan ranar alkiyama ina gani a duniya ina gani Allah zai ce kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yawma tunsa kenan kazalika atatka ayatuna fatarattaha haka ka batta a duniya ka kin aiki da ta haka kai ma a yau zamu kyale ka wala takunu na nasallaha fa ansahum anfusahum sun kyale Allah sai Allah shi ma ya kyale su ainihin wato ina fata an fahimta amma wannan wato mantuwa ne da ma'anan kishiyar ainihin wato tunawa kamar yadda Allah ya ce ma annabi Musa cewa ana ka mai ilima inna ni ana Allah la ilaha illa ana ni wa aqimis salata li dhikri dan tunawa da ni kishiyar mai mantawa to la tu'akhidna in nasina aw aqta'na in muka yi kuskure muka manta ta hanyar barin ainihin wato abin da ka farlanta mana ta bangaren mantuwa aw akta'ana ko fa'alna haraman ko muka aikata haram to Allah subhanahu wata'ala kada ka kama mu da wannan malamai suka ce aw aqta'ana shine ta bangaren ainihin wato kuskure wanda suka ce rabbana dinnan wato munada ne bi harfi nida'in mahzufun taqdiruhu ya rabbana ya ubangijinmu kada ka kama mu da abin da muka yi mantuwa ko kuskure da haka suka ce in dinnan shar'iyya ce jawabi na shar'i din fa mahzuf an an share shi sanan wala ta hamil alaina isran <coughs> wannan yasa hadisi yazo daga ummu darda manzon Allah ya ce inna Allah tajawaza li ummati an thalathin anil khata'i akwai kuskure wan nisyan akwai mantuwa sannan wal istikrah da abinda aka tilasta wa mutum aka ce su yayi ina fata an fahimta lokacin da yake cewa wani yace na tambayi wani akan wannan ayan sai karanta faɗin Allah ta'ala ya cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqta'na Allah kada ka kama mu da abin da muka yi ta kuskure ko ta ganganci ko ta hanyar mantuwa shi yasa wanda ya manta bai sallah ba ba shi da matsala ina ba ta fahimta duk lokacin da ya tuna sallan ya yi ta lokacin ne sallah a gure shi ba shi da wani laifi ina ba ta fahimta nan da ana kama mutane da mantuwa kaga ai da an shiga uku rabbana wala tahmil alaina isran Allah ka dora kada ka tsora mana ainihin wato tsanani malamai suka ce shine la tukallifna min al a'mali shaqa Allah ka dokar ka dora mana aiki masu wahala wa in ataqnaha ko da mun yi furici da ita kamar yadda Allah ya ma wasu al'ummomin da suka gabata shi yasa da Allah ya ce mana wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahama ta tayal wace kowane irin abu sai yahuda suka ce to haka ne ai duk tabargazar da mutum yin an je lahira ma ya ci bulis sai Allah ya ce fa sa'aktubu halil ladina yattaquna to da sannan zan rubuta rahamatawa ga masu jin tsoro na sannan lil ladina yattaquna wa yutuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun wannan suka yi imani da ayoyin Allah din nan sai ya ce alladina yattabi'una rasula wannan suke bin annabi al-ummi wanda la yaqra'u wa la yaktubu alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil wannan sun samu siffar wannan annabin rubuta a cikin attaura wannan annabin da ya zo ya amurhum bil ma'arufi yana umarta su ya ce su yi abu mai kyau sannan wa yanhahum anil munkar yana hana su abu mara kyau sannan wa yuhillu lahum tayyibat yana halatta masu abubuwa masu daɗi sannan wa yuharrimu alaihim al-khaba'is yana haramta masu duk wani abu wanda yake datti ne sannan wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim duk abin da zai ma al'umma kunci ta hanyar wannan annabin sai Allah ya ɗauke mata shi shine faɗin Allah da ya ce masa alam na sharaha laka sadaraka wa wada'ana anka wudraka alladhi anqada zaharaka abinda zai takurawa al'umma annabi na umarni da hani wannan ya nauye bayan manzon Allah da haka Allah sai ya ainihin wato ɗauke masa cikin wancan al'ummar da suka gabata wani da ya yi laifi sai a ce ba zai sha mangol da sun yi wani abin sai a ce to ban da shan mangoro in an jima in sun wani laifin sai a ce to ba za a ci ayaba ba in an jima in an ƙara yin wani laifin sai a ce ba za a ci afil ba ina fata an fahimta in an jima in ƙara yin wani laifin sai a ce to ba za a sha kankana ba to yanzu da irin wannan dokar ake yi da yarinya ta zo wucewa ka kalle mata kuma to sai a ce to ba za ka sha lemon kwalba ba in an jima wata ta wuce ka kalle ta sai a ce to ba za ka ci apple ba da yanzu wallahi wani ba abin da zai ci a duniyan nan ba haka bane to annabi ya yi addu'a cewa rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina Allah kada ka ɗora ma al'umma ta tsanani da wahala ta ɓangaren umarni da hani irin wanda ka ɗora ma al'ummomin da ke gabana kuma Allah subhanahu ta'ala, ya karɓa ɗin. ina fata an fahimta shi yasa addinin sa yake da sauƙi. Allah ya sha faɗa ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya kunci da takura a cikin addinin musulunci ba yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin ya sauƙaƙa wa mutane ne ba yana nufin ya takura mutane ba shi yasa annabi ya faɗa da bakin shi yace bu'istu bil hannafiyati samha an aiko ni da addini wanda yake mai sauki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rabbana ya ubangiji wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah kada ka kallafa mana abinda da bamu da iko a kansa min taklifi na kallafawa da musibu da bala'i'ika kada Allah ya jarrabe mu da abin da ba za mu iya yi ba wa afu anna malamin suka ce kai mana afwa wato wa afu anna fi ma na wa bainaka mimma ta'lamuhu Allah kai mana afwa abin da ke tsakanin mu da kai wanda kai ka san shi min taqsirina wa zalilna saboda karancin mu wato gajiyawar mu da kuma tabatifan mu ba wanda ba shi da taqsiri tsakanin shi da Allah subhanahu ta'ala. ko kuwa alimna an jahilna mun sani ko ba mu sani ba in dai kai bawa ne na Allah to akwai inda kake da naqasu to afu anna Allah ka yi mana afuwa fi ma bainana wa bainaka mimma ta'lamu abinda kai Allah ka sani na gajiyawar mu na taba taban mu kuma ba wanda bai da taba taban in dai ba annabi bane ina fata an fahimta sannan wa gafir lana ubangiji subhanahu wata'ala kai mana ainihin wato gafara malamai suka ce fi ma bainana wa baina ibadika abinda ke tsakanin mu da bayinka ta yadda falatu zuhiruhum ala musawina wa a'malina alqabi Allah kada ya bayyana da ayyukan mu miyagu wanda ba a sani ba a fito da su duniya ta sani ina fata an fahimta makwa ba shi yasa Allah ya ce wala jissa su ba kada ayi bincike nan aka ce kowa za a binciken kaf wala ka siya ko sisi ana a ba wanda za ka sai shi ko sisi inda za a ce a zo a yi binciken kaf shi yasa duk abin da bai fito ba na aibin mutane Allah ya ce wala jissa su kada a yi bincike yana fata an fahimta to wannan yana da kyau sannan wa gafir lana warhamna wato Allah ka yi mana rahama fi ma yustaqbal abinda zai faru nan gaba ta yadda kada Allah ya afkar da mu cikin kusakurai da zunubai da taufikinsa Allah ya datar da mu akan tsayawa daidai malamai suka ce saboda wannan ne ake cewa innal muzniba dukkan mutumin da yake yana yin zunubi muhtadin ila thalathata ashiya yana da buƙatuwa zuwa ga abubuwa guda uku na farko an yi afuwahullahu anhu fi ma bainahu wa bainahu dukkan mutumin da yake yin zunubi yana buƙatar Allah ya yi afuwa tsakaninsa da shi na biyu yana buƙatar an yasturahu an ibadihi fala yafdahu bihi bainahu yana buƙatar Allah ya suturce shi abin da yake tsakanin shi da Allah bai buƙatar Allah ya kunyatar da shi in dai mutumin kirki ne amma mutumin da yake fito da saban Allah kowa yana gani to kaga wannan kuma ai babin sa daban shi yasa annabi ya ce al'umma ta kowa Allah zai iya yafe masa amma banda masu bayyanar da saban Allah kiri-kiri sannan kuma suka ce wa an asimahu fala yuqihu fi nadirihi sannan Allah ya tsare shi ta yadda nan gaba ba zai ƙara fada cikin irin wannan ainihin wato saban ba anta maulana Allah kai ne wanda kake jibinta al'amarin mu anta waliyuna wa nasiruna kai ne wanda ka jibinci al'amarin mu kai ne mai taimakon mu wa alayka tawakkuluna akan wa akai wa alayka tawakkalna akan ka kadai maka dogara wa antal musta'anu wa alayka tukulan kai ne wanda ake neman taimako kuma dogaro ya tabbata akan ka wala haula wala quwwata lana illa bika ba mu da dabara ko wayo ko karfi in ba ga shi Allah din ba saboda haka halin da muke ciki a Najeriya wa afu anna wa gafir lana warhamna anta maulana Allah kai ne wanda ka jibinci al'amarin mu na ka fansurna alal qawmil kafirin Allah ka taimake mu akan mutane kafirai Allah ka wargaza kafirci Allah ka dammara kafirci da kafirai ubangiji Allah ya wargaza kafirci duk wanda suke goyon bayan kafirci na gida da na waje ubangiji Allah ya nuna ƙarshen su kuma ko mai ta je ta daɗe gaskiya ita za ta bata ƙarya sai ta rushe da izinin Allah wannan ita ce ƙa'ida mun kammala tafsirin suratul baqara a cikin shekara na hudu ina fata ta fahimta ba gudu ake ba a hankali a hankali ake bin tafsirin alkur'ani da mu shiga suratu ali imran insha Allah da izinin Allah malamai suka ce akwai abubuwa guda haka da muka karanto a cikin wannan sura ta suratul baqara kun san tunda an dauki shekara uku ta wani ya manta to bari mu tattaro abin da muka karanta mu kulasa shi mai summarizing ɗin shi mun faɗi fa'idojin kaɗan da ke ciki wanda ke cikin suratul bakara na farko wannan sura ta suratul baqara da muka kammala tana ɗauke da abin da ya shafi bayani akan aƙida na farko ta yi bayani akan da'awatu jami'in nasu ila ibadatillahi wannan sura ta suratul baqara ta kira mutanen duniya ga baki da cewa zuwa ga in banda Allah ba wanda ya kamata a bauta ma Allah ya ce ya ayyuhan nasu sai ce ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun shi yasa a cikin sura Allah ya kuma maimaita wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanu shi yasa a ƙarshen ayar bayan ya faɗa sai ya faɗa abubuwan da yayi wanda yake nuna cancantuwar ya cancanta a bauta masa sai ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض سيتي لآيات لقوم يعقلون الله يفعل ونن sannan wannan sura ta suratul baqara da muka karanto ayoyi da dama a cikin ta sun mana nuni akan taharimut tikhadil andadi haramcin rikon kishiyoyi da abokan tarayya tare da Allah subhanahu wa ta'ala ayat da ke gaban wannan sai ya ce Allah ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati lakum sai ce fala taj'alu lillahi andadan wa tumta alamu. waccan ayat da ya karanto ita ma bayan ya faɗi wancan abun sai ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah ya hana cewa kada a riƙa sannan wannan ainihin wato sura da maka karantu ta tabbatar mana da wahayi da kuma manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko shi da alkur'anin da ya kalubalanci mutanen duniya ya ce su zo da sura ɗaya misalin alkur'ani da kuma misalin mutum irin annabi wanda bai ji ya koyi karatu da rubutu ba ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina sai ya ce fa'atu bi suratin min mislihi da haka suka ce min mislihi damirin yana koma kan annabi ne ku zo da misalin sura ƙwaya ɗaya amma da sharaɗi daga mutum kuma irin annabi muhammadu wanda bai taɓa zuwa gurin koya ya koyi karatu da rubutu ba da kuma ku kawo shi sannan ya kawo sura ɗaya irin ta wannan alƙur'anin sannan Allah ya tabbatar da cewa ya aiko shi a ciki da ya ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadira wa la tusalu an ashabil jahim wanda sura ta karantar da mu haka bayan suran nan ta yi bayani akan aƙida da tauhidi da cewa ba wanda za a bauta ma in ba Allah ba sannan a cikin wannan sura ta ainihin wato yi mana bayani akan tauhidi da kuma wato tashin alkiyama da kuma kafa hujja akan kafare batattu cewa lallai duk wanda ya mutu sai an tayar da shi tauhidi magana annabi ibrahim da Allah ya ce mai isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu da rabbil alamin wannan magana ce tun daga aya ta 131 har zuwa aya ta 140 maganar da ake yi kenan a cikin suratul baqara gurare guda biyar in ba a manta ba mun karanto Allah ya faɗi wasu mutane wanda suka mutu kuma aka tayar da su a duniya kowa ya gani wanda yake ganin cewa idan an mutu ba za a tashi ba to gashi ma Allah ya kashe wasu mutanen ya tayar da su shi yasa kafin ya kawo duka kissoshin yace kaifa takfuruna billahi ya za ku dinga kafarce ma Allah wa kuntum amwatan da kuna matattu ne lokacin da kowa yake digon mani ba yana ba bane to daga wannan lokacin fa ahyakum da aka ɗiba digon mani aka kai mahaifa ba sai aka raye mutum ba sannan mutum zai duniya a haife shi ya yi rayuwa ya gama sun mai sannan kuma mutum ya mutu in ya mutu akwai tashin alkiyama sun mai ku sannan Allah ya kuma tayar da mutum sun ilaihi turja'una sannan kuma Allah ya tayar da mutum ranar tashin alkiyama ya je gaban Allah ya tsaya mun kawo kissar mutanen annabi Musa da ya je miƙati suka ce ba su yadda ba ya ce wa yana magana da Allah ta aiwa ma ƙarya ne sai sun bi shi sun ji maganar Allah aka ce ya ɗibo mutum saba'in waktara musa ƙaumahu na rajulan miƙatina bayan ya ɗibo mutum saba'in ya je magana da Allah sun ji maganar Allah shine suka ce wa idh qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahara ba yadda za mu imani da kai ba sai in Allah ya fito kurukuru kuru mun gan shi tukunna sannan za mu yadda fa aka zatkum sa'iqatu wa antum tanzurun Allah ya ce summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun bayan Allah ya kashe su sannan kuma ya tayar da su a duniyan nan kowa ya gani kissa ta biyu kissa sanuwa da aka zo aka ce wa annabi Musa an yi kisa ya yace inna laha ya amurkum an tazbahu baqara Allah ya ce ku je ku yanka sanuwa suka kalla nan Musa suka ce kai faɗin renin wayo ne qalu atattakizu na huzwa in ba renin wayo ba an ce maka an kisa ka ce sai an je an yanka saniya annan Musa ce qala a'udhu billahi an akuna minal jahil suka zo suna tambaya qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya wace irin sanuwa qala innahu yaqulu innaha baqaratun la farijun wala bikrun awalun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun suka ƙara dawowa qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha wani irin launi baka ko fara ko ja ko siririya qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launaha tasurru an-nadiri suka ƙara dawa qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha alaina wa inna insha Allah lamutadun قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها سكتت قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون شين الله وإذ قتلتم نفسا a lokacin da aka kashe wata rai a cikin ku atun fiha sai wannan suka dangutun kuɗa ma wannan wannan ya ce wala ne wannan ya ce wala ne sai Allah ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun amma Allah sai ya fito da abin da ke boye fa qul nadribuhu bi ba'diha bayan sun nemo saniyar aka ce wani je ya nemo wani abu na jikin saniyar ya dake ta ya daki wanda ya mutum ya tashi ya dake shi bayan ya dake shi mutumin ya tashi ce wala ne ya kashe ni sai Allah ya ce kadhalika yuhi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun wannan kissan mun karanta ta mun karanta kissar alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut mutum dubunne suka fita daga gidajensu suna jin tsoron mutuwa fa qala lahum Allah mutu Allah ya ce ku mutu summa ahyahum sannan ya tayar da su wannan an yi shi a cikin wannan surar sannan mun karanta kissan uzairu da Allah ya ce au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha ya kalli gari ya ce ya za Allah ya raya garin nan bayan garin nan ya mutu fa amatahu Allahu mi'ata amin Allah ya kashe shi sai da shekara 100 thumma ba'asahu sannan ya tashe shi ya ce masa kam labista <clears throat> ya ce qala labistu yawman aw ba'd yawm Allah ya ce masa bal labista mi'ata amin kai shekara 100 a nan gurin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna ka kalli abincinka da abin shanka bai canza ba daga yadda yake ka kalli jakinka ka kalli kaza ka kalli kaza yana kallo duk Allah ya dawo ma da abubuwa ransu falamma tabayyana lahu qala an qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir sannan kissa annabi Ibrahim nan muka karanta wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta qala aw lam tu'min yace qala bala walakin liyatma'inna qalbi Allah yace fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli ala kulli minhunna juz'an summa du'uhunna ya'ati naka sa'aya akai wannan shi ma ya gama to wannan sura ta nuna mana cewa in an mutu wallahi duk wanda ma yake shakka akan ba za a tashi ba sai an tashe shi sannan ta yi mana bayani akan hukunce-hukuncen addini na aiki akan ibahatul akal tayyib wato halatta cin abubuwa masu daɗi Allah ya ce mana ya ayyuhan nasu kulu min ma fil ardi halalan tayyiba sura ta yi bayani duk wani abu da yake halal a doron ƙasa ka ci sannan ta yi mana bayani cewa ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun sannan suratul baqara ta yi mana bayani akan abin da ya shafi tsarewa akan rayuwar mutane ta hanyar shar'anta kisasi da kuma jihadi saboda addinin Allah idan ana kisasi ne wani in ya kashe wani ake zama lafiya ba haka bane shi yasa Allah a ƙarshe da yace kutiba alaikumul qisasu fil qatla alhur bilhur bilabd walunsa bilunsa sai ya ce faman ufiya lahu min akhi shay'un fattiba'un bil ma'arufi wa ada'un ilayhi bi isan zalika takhfifun min rabbikum wa rahma faman itada ba'da fa zalika falahu adabun alayhi sai ce walakum fil qisas hayatun in ana kisasi to al'umma za ta zauna lafiya suratul baqara ta yi wannan ainihin wato bayani din sannan ta yi mana bayani akan abin da ya shafi jihadi cewa addinin musulunci wanda ya yaƙe ka shi kake yaƙa wanda bai yaƙe ka ba ba ruwanka da shi wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin wa qatiluhum haythu taqibtumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum tayi mana bayani cewa wanda ya taba ka shi kake da matsala da shi wanda bai taba ka ba ruwanka da shi wanda ya miƙe ya ce addinin Allah ba zai wuce ba shine zaka ce to sai ya matsa amma wanda ya ce gashi nan ka zo kai ta wa'azin ka kai ta karatun ka ba abin da ya shi kenan shi ma ya je can ya ta ta kafircin ko kuwa ba abin da ya hada ka da shi sannan ta yi mana bayani akan rukunnan musulunci banda tauhidi akwai sallah akwai zakka akwai azumi akwai aikin haji duk a cikin wannan sura da muka karanto maganan sallah aya ta farko alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in maganan wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah daga ciki akwai maganan tsaye da sallah aya ta 83 sannan wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah aya ta 110 sannan da Allah ya zo maganan laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal da akwai wa atal mala ala hubbihi dhawul qurba wal yatama wal masakin wa ibnus sabil was sa'ilin wa fir riqabi wa salata وآت الزكاة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة duk ta mana bayani aya ta 277 sannan ta mana bayanin azumi ya yi alladhina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum ta faɗi kwanakin da ake azumi da in an samu matsala da yadda za a warware a cikin watan ramadana sannan ta ta ainihin wato yi magana akan aikin hajji yas yas'alunaka anil ahilla wal hiya mawaqitu lin-nas wal hajji وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتى البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم tuflihun daga aya ɗari da tamanin da takwas da tamanin da tara har zuwa aya ɗari da tamanin ɗari biyu da uku maganan aikin hajji aka yi da kuma ainihin wato umara shine wa atimmul hajji wal lillahi aka yi maganan umara aikin hajji da umara wato rabin shafi da shafi ɗaya da kuma rabin shafi ina ba ta an fahimta eh qur'ani madina kenan eh a qur'ani dan madina rabin shafi ina muna fata an fahimta yana daga cikin amfanin da kasar saudiya ke da shi kan sauran kasashe hatta qur'anan da ke hannun mutane bugun madina ne ka taɓa ganin wani qur'ani a ce maka daga iran yake ba wani abu da suke na amfani din ka gan an kunna fitina ƙasar musulmi ita ce ba haka ba ne kuma muna nan muna jin an ce ana shigo da makami a hankali kuma wannan munafuncin ya hana a ɗauki mataki yanzu ba raba kowa ya an kama makami a kano ba wa hizbullahi ta shigo da makami eh bana kai an shigo da makami wa hizbullahi ta shigo da makami to kai kana ganin wannan makamin an shigo da shi ne don za a yaƙi wani kafiri mu mun san ko saboda wa aka shigo mu mun san saboda mu aka shigo da su wallahi <coughs> wannan ita ce magana mu kuma ba mun san cewa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi ne kitabun muajjala ba wata rai da za ta mutu in ba lokacin ta bane yayi in Allah kuma ya cewa za ka bar duniya dole ka bar ta sannan suratul baqara ta yi mana bayani shi yasa qur'anin ma da muke karanta surorin ba makiyatun bane madaniyatu ka taba jin wata sura iraniyatu qur'ani eh an fahimta ai garin da garin <laughs> saboda haka dama mun ce bana mun je ɗakin Allah mun kai ziyara mun naɗo kuma akwai warwara wallahi za a dinga warwara an fahimta yi wani bawan Allah ya ce wannan bayanin dai ba shi ake ba za a zo kansa insha Allah an gane sannan wannan sura ta yi mana bayani akan infaqul mali fi sabilillahi ciyar da dukiya saboda addinin Allah don taimaka ma wato society na musulunci shi yasa Allah ya ce wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahaluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muslimin sannan surar nan ta yi mana bayani akan haramcin shan giya da caca da kuma ainihin wato cin riba yas'alunaka anil khamri wal maisir qul hiya mawaqitu lin nasi wal hajji وليس البر بأن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس آية تدري دنوه aya ta tara a cikin suratul baqara sannan ta yi mana magana akan taimaka ma marayu wannan ayar wannan surar gurare da dama wannan ayar fi dunya wal akhira wa yasalunaka anil yatama qul islahul lahum khair wannan ayar sannan da aya ta 83 da aya ta 177 da aya ta 210 duk sun yi mana bayani akan taimaka ma marayu lallai kuma ya kamata a taimaka ma marayu idan mutane gaskiya ba su fa kawo abubuwa da yawa ko mutane a rana ɗaya sai ga mutum talatin sun zo suna neman taimako mata goma sai su zo lokaci ɗaya kuma kowace tana da karanci marayu guda biyar biyar marayu guda biyar biyar sau goma kai times nawa zai baka ga hamsin ana nan ana ta zuwa wani ma kawai sai ga kamar mugunta kake ka hana shi ina ba ta an fahimta sannan ta yi mana magana akan wasiya yadda ake wasiya kutiba alaikum idan hadara ahadakum ku bulma'utu in taraka khaira lil wasiya sannan wannan aya ta yi mana magana sura ta mana magana akan magana bashi ko mun yi magana akan bashi da yadda ake karɓar bashi da mai shaida akan bashi da jingina da makamantansu sannan ta yi mana magana akan yadda ake mai da amana fa in amina ba'adukum ba'adan amana ta tumin amanatahu waliyattaqillaha rabba da ƙarshen suratul baqara ta cike da shi shine siga na ainihin wato addu'a yadda ake yi shine ta cike da rabbana rabbana rabbana kuma yana daga cikin abin da in mutum ya addu'a da shi da rabbana rabbana Allah subhanahu wa ta'ala yake karba wannan sura da muka karanta abin da ke cikinta Allah ya amfanar da mu wanda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure saboda karancin karatu santo mu ɗalibi Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh